Deutsche Welle. Taɓa kalashi. malaman addinai da kungiyoyin farar hula da ke fafatukar tabbatar da zaman lafiya a najeriya na ci gaba da shirya wasannin motsa jiki tsakanin matasa musulmi da kirista da masu bin addinan gargajiya a wani mataki na ƙarfafa zamantakewa tsakanin al'umma a kaduna da ke arewacin najeriya an shirya irin wannan wasan motsa jikin don ƙara fahimtar juna tsakanin al'ummar wannan jiha da ta yi suna wajen fama da tashe-tashen hankula masu nasaba da addini. A wannan makon shirin na taɓa kalashi da ya saba duba batutuwan da suka shafi addinai, al'adu da kuma zamantakewa. Za mu ji yadda wasan motsa jikin ya gudana ne a garin na Kaduna. Masu sauraro Muhammad Nasir Awwal ke marhabin da saduwa da ku a wannan lokaci. irin yadda matasa suka gudanar da wasannin motsa jikin kenan kamar tseren keke da wasan takalmin taya da kuma kwallon kwando da malaman addinai da kungiyoyin farar hula da ke fafatakar tabbatar da zaman lafiya a najeriya suka shirya wannan matakin dai ya zo ne a daidai lokacin da aka gudanar da bikin makon majalisar ɗinkin duniya na ƙara fahimtar juna a tsakanin al'ummomi malam muhammad gambo abdullahi barnawa ɗaya ne daga cikin shugabannin addini da suka shirya wasannin motsa jikin a tsakanin matasan a kaduna ya yi ƙarin haske game da wannan matakin da suka ƙirƙiro da shi a karon farko eh to abin da ya sa muka ɗauki ɓangaren wasanni saboda mu shirya yada wannan zaman lafiya na wannan mako guda ɗaya saboda mun kashi ne harka wanda kowa yana ciki akwai musulmi akwai kristan akwai wanda ba ruwan shi kuma mafiya yawan wa'anda suke wannan wasannin matasa ne shi yasa mu bara mu amfani da wannan daman ya zama to mun isar da wannan sakon kuma mutane ne wanda kowane lungu a sako na jihar kaduna sun haɗu shi yasa muka amfani da wannan daman muka amfani da matasa masu wasanni masu motsa jiki saboda mai mu tabbatar da eh, zaman lafiya tsakanin addinai Fasto Yohana Waidi Buru shugaban wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban ya yi ƙarin haske game da sabon salon da suka bullo da shi na ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Irin kawo masu wasanni iri-iri domin ko da tsoho ko da matashi yara ma suna son wasanni domin yana jan ra'ayi yana jan kowa ga sha'awa shi ya samu ka to za mu iya amfani da irin nan ne don mu idan sakon wanzu da zaman lafiya shi ya sa muka kaici masu tseren keke suka zo suka nuna masu bajinta da yadda za a fada magana zaman lafiya muka doki lokaci muka bi cikin garin kaduna da wasu wurare domin jama'a sun ana ta tambaya menene kuma mun sanarwa jama'a cewa muna so zauna lafiya shi yasa muka kirkiri wannan salon jama'a kam sun karbi wannan sun fito suka nuna mana goyon baya muka gan wannan bai isa ba muka neman masu tseren takalmin taya su ma suka yi ta nasu wasannin motsa jiki dai na daga cikin abubuwan da ke hada kan 'yan kasa da masu bambancin akidoji walau na siyasa ko na addini Alhaji Musa Gashash, sardaunar matasan Najeriya, kuma shugaban 'yan wasan takalmin taya, ya yi tsokaci kan irin rawar da wasannin motsa jiki ke takawa wajen magance bambance-bambance da akan samu a tsakanin jama'a. in ka duba lokacin da ake wasan football misali in aka ce maka da Najeriya ne da wata ƙasa misali ana wasa in ka duba ba maganar wannan kirista ne ko wannan musulmi ne ko wannan bahaushe ne ko wannan ibo ne kowa ihu yake yana kururuwa a lokacin na yana jin daɗi in an ci najeriya kowa zai bakin ciki in najeriya ta ci kowa zai farin ciki to kamar sa kamar wasanni na gargajiya wanda su ma abubuwa ne da suke kawo danƙon zumunci saboda za su ba da dama wanda wannan bangare zai san wancan bangare ya fahimce shi kuma ya karrama matsayin wancan musulmi da zai yi wasan taya tare da kirista ko ya yi wasa da wani wanda yake wani addini ai ya girmama shi ne ya mai da shi matsayin mutum ne to wannan yana kawo mu mu zama madaidaita bakin mu ɗaya da kuma abin da yake kawo danƙon zumunci da girmama juna. Sama'ila Usman shi ne babban mai horas da masu tseren keke na jihar Kaduna. Farin cikin sa ya nuna da yadda aka yi amfani da 'yan keken don kira ga jama'a da su rungumi zaman lafiya. mun ji daɗi da aka amfani da waɗannan yan keke da muka wuce kowa ya gani amma ah, yake ai peace rally ne na samar da zaman lafiya a jihar kaduna mace da namiji suka taru da mu din da support dinmu da kuma kuɗin yan jarida ko duk abin da mutum zai ba yan jarida kamar ka shiga cikin rijiya ne kai ta ihu kai kaɗe to kaga ba wanda zai ji mun gode ma fasu yohana buru da ya zo ya yi amfani da tseren keke kuma ina roko ba ma fasu yohana buru ba kai duk wani ko kai musulmi ne ko kristiya ne a'a ka zo a haɗu a kawo zaman lafiya a jihar kaduna su ma mata ba a bar su a baya ba wajen shiga wasannin motsa jikin musamman ma na tseren keke miss okoro ɗaya ce daga cikin mata kalilan da suka shiga cikin jerin wasannin da aka yi da ta nuna muhimmancin wasan motsa jiki sannan ta yi kira ga 'yan uwanta mata da su rika shiga cikin gasar tseren keke don su ma a dama da su. I enjoy cycling. I benefit a lot from it. Ina jin daɗin hawa keke domin ina samun amfani da yawa a ciki. shine wasan motsa jiki da na fi so. Mu mata muna fuskantar ƙalubale wajen wasannin motsa jiki, musamman ma hawa keke. Yawancin mata sun ɗauki hawa keke tamkar abu ne na maza kawai, amma ba haka abin yake ba. Wasa ne na maza da mata baki ɗaya. Shi yasa ina kira ga 'yan uwana mata da su koyi hawa keke, su rika shiga cikin gasar motsa jiki na duniya baki daya domin zai taimake su kwarai da gaske. Isa Momo, shugaban matasa masu tseren keke, roko ya yi ga al'umma da a zauna lafiya da juna domin sai da zaman lafiya za a samu ci gaba. Zaman lafiya a cikin gari yana da mahimmanci. da zaman lafiya ci gaba zai zo in ba zaman lafiya ba ci gaba so muna roƙo don allah don annabi kowa ya zo mu zauna tare kaman wa da ƙani kaman 'yan uwa mu taimaka wa jihanmu ta girma a ƙarshe fasto yohana buru na cibiyar zaman lafiya da fahimtar juna da suka yi haɗin gwiwa wajen shirya wannan wasan fata ya yi na ganin an ci gaba da shirya wasannin motsa jiki don wanzar da zaman lafiya da kuma kyautata zamantakewa. Ai sai da mu ci Allah mun gode kuma Allah ya san cewa mun namu mun bura Allah nasa sai jama'a kuma su kawo nasu gudunmawa a yi wannan bishara na zaman lafiya a ko'ina domin ta samu shiga lungu da sako-sako. domin kuma wurinsu da sun gani su masu yada wannan a ƙara kirkira wurinsu hanyoyi yadda za mu ida da sakunan ga dukkan al'umma don a samu zaman lafiya a jihar kaduna a arewa najeriya har duniya gaba ɗaya don da haka muna kokari mu gan kowa ya sani ko ya ji kuma ko ya fahimci manufarmu kuma ko ya kawo nashi guduma. To madalla, Allah wanzar mana da zaman lafiya a duniya baki ɗaya. Masu sauraro a nan za mu sallama da ko a filin, sai mako na gaba in Allah ya kai mu, a madadin abokan aiki na musamman wakilinmu na Kaduna Ibrahima Yakubu, ni ku Muhammad Nasir Awal. ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw